kasar amurka ta yi alkawarin taimakawa najeriya a ci gaba da fafutuka da yaki da yayan ƙungiyar boko haram da take yi a shiyar arewa maso gabacin najeriya Wata ta wajen jakadan amurka na najeriya ne dai suka bayyana hakan lokacin da suka kawo ziyara ga jami'an soja da ke garin maiduguri inda suka yi wani ganawa na sirri na wasu 'yan awanni daga bisani kuma suka mamaye manema labarai dan takaitaccen bayani game da abin da ke tafe da su senata christopher kunz zai dan majalisar dattawa ne na kasar amurka wanda kuma ya jagoranci wannan tawaga mai mutum shida ciki har da jakadan kasar amurka na najeriya Najeriya wato Mr. Samson Tim ka kuma abin da ke cewa. Uh, the United States uh, strongly supports the hard work of the Nigerian military in combating terrorism and are grateful for the chance uh, to be here and to see both um, the response to the humanitarian crisis in northeastern Nigeria. Ya ce na farin ciki game da bayanan da Major General da ma'aikatansa suka yi mana kuma kasar Amurka tana goyon bayan Najeriya sosai don tabbatar cewa an yaƙi ta'addanci. muna matukar farin ciki da abinda Najeriya take yi kuma muna farin ciki da ganewa idanunmu abubuwan da suka wakana da ma yadda suke amsa batun agaji a shiyar arewa maso gabacin Najeriya bayan dai wani dan takaitaccen jawabin sai na tuntubi tiyata komanda da kuri kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Ibrahim Altahiru wanda ya min karin haske game da abin da ya kawo tawagar kamar haka daga America da suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a hada karfi da karfe saboda yadda za a ainihin faɗannan na boko haram da ake yi ya kasance da duka ɗaya mu tabbatar mun kammala da wannan abu ba daidaiwa ba mun yi magana mun tambaye su shi inda za su iya taimaka mana mun gaya musu kamar jiragen yaƙi da motocin sarfi haka duk wa'annan su muna alkawari cewa ba daɗewa cikin ikon allah za su bamu kuma ina so muku alkawari cewa muna samun wannan ma ba tare da bata lokaci ba cikin watanni kaɗan za mu kammala da wannan aiki a nan wajen nagode. jata kwamanda mai kula da shiyar arewa su gabacin najeriya major general ibrahim attahiru kenan ke bayani game da ziyarar da tawagar kasar amurka suka kawo rundunar sojan najeriya da ke garin maiduguri da kuma irin taimakon da kasar amurka ke so ta baiwa najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya